الله من الشيطان الرجيم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sinan kasta mun do hillandi kangani banan kasonga atam pillando si kolenki hijra ujina do kamana ati ado tampille ado sebu <clears throat> allah subhanahu wa ta'ala ti وأن لو استقاموا إغني إغن تلغو على الطريقة كلن كما لأسقيناهم أكني كن قمارني ما نأني من اندني ماء جيا غدقا جيك بغبنغن إذن غدق أصل نكنا هو qaraabun kanne lugandi igatini igatini gadika fulanun mana serengana yaganji gabe njugu iwatini gadika fulanun wahakada algaidaku arabun kanne lugandani kannanga almau alkathir ji gabe dan allah subhanahu wa ta'ala ti igalle gantarango killen kamma onyi gumarini mana onyi dini jiya jikebe agabengani ke aya be hakana ka mufassiruna rahimahumullah hana imbe soxe ngadi digamen na katta konuya konu gantelengo hanangumonte alqasituna ko honyanganto gelli jinnanundi igantelengo kanden killen kammasu tembirenga tafsirin kuttengarni hillandigumonti ayi manan petikenga telengonto ado nyanganto jinnanundi kungantelengo mana jinnanungantelengo hillandigumonti la kebe gani nyanganto nga hadamaramen do jinnandi mana kafirnu hadamaramen do jinnanundu kunyinganyi igantelengo hotananuti manani kannanga hadamare mundo jinnanunga igalni igantelongo idan ke tafsiri lagare cani hojitantenga hadamare mundo jinnanu igalni igantelongo idan igalni igantelongo kem palle ala tariqati ke killebe hakena ke sorengadi hanangumonti kandeng killen kamma hillandugumunti sankoyen killen kamma kuɓenugati kandayen killen kamma iti dalilangi kummaga qur'ana immedi allah subhanau wa taala ti ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم إذا إتي آية التي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض idan itikan dallen ya kun maganan ti hike manan ni kannanga jinnanu do hadamaren mun ganyi ganterongo ala tariqati kanden killen kamma la asqainahum o kunyi kun kumarni ma an jiya gada ka jita be suganye islami nga jinnan do hadamaremme allah subhanahu wa taala ñogomarni jinna jikebe gabengan walakin honu nya islami nunga hakatunu newe nari hakatunu kotan kanare ka amma aganya suka humanten gan allah subhanahu wa taala kufa asuganya islami na asuga kilitan wanten kamma allah subhanahu wa ta'ala ñoxumar ndin jiya jikeɓe gabengan kuɓenogati sanken killen kamma iti dalilengi kamaga allah subhanahu wa ta'ala ti falamma nasu ma dhukiru bihi فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون وهكذا الله سبحانه وتعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إذا كن قاعدة ننتي هذا مرن هذا مرن من الجنة نغني إذا انتلغوا على الطريقة السوكن كلن كما سوغنيا كافرين يم لأسقيناهم أكون يكون قمارني ماء جيا غدقا جيكبه دبنغني asugani nye su alla ni nemanga bondini dunadi na jinga benga na ken jugo kamma pour que oraga kute nyana na yade nyamogombe agoraga na to junubununga walakin amma honunya silaminunga honunya kafiringa dokem tawabunga na nya hakatunna nga idan onati ku tafsir nu hilli be hay kene kai tafsir sugadi lahu wajh tafsir sugadi yaxe wadangani walakin a toko kannanga ngena tafsirni kannanga kanda in killen kamma la in shakartum la azidannakum allah subhanahu wa ta'ala ta sugantelongo kanda in killen kamma inyaga kumarini jiya jikebe gabengani sahihu muslim wadi nawas bun sama'an hadithan haditha ke gillen nasihu dajjal kibara agada koni nanti faran da kibaran koni sugban lakai goya وهكذا أنا ما ينقل لنا يغبارين لنا ورقين لنا يغبارين وهكذا نابغران قلنا انتابا كإراك دو شامنا غمانا إيران بانجنا إذن مسيح الدجال لا تبارين تسوكو ما غرني إيسا ينقيم فقاتين aga hibenu ñana gara kuncusukomanten ko hadisa ke dillen ne ati ken palle isa alayhi salatu wasalam awa yankana wahakada suriya dimashka suriya capital ke dimashka dimas ka kimba kambangenga nyugano ñuganonga awayan kana kenne suriya ay kawayan kana hube gana ti sante an kana kenna kama nyagbaare hada sante nyani nan ti sarnya hube gana ti santarni kenna nyagbaare kunta ken to kono nene lingero hakra Allah gume su diga digame dangani adi tanga sahana ti sarnya arina digame tan idan isa alayhi salatu wassalam anda yang kana kayfara alayhi salatu wassalam atawa yang kana wa hakada kenga nyini irangaran din to hilli kungai kana irangaran din to hilli mena gane wa kana malikanu hilli mena gane gana kitu ka malikanu hilli kun kun kunda wa yan kana nalli wa hakada anda yan kana agani in kolla ka gana jimindu kundu jinga tolli ni bakai anda kundu juhun canga yan kana kala to hun cam mo alayhi salatu wassalam agana yan kabiran be isa alayhi salatu wassalam awa masihu dajjal awa murunu awa daga na dagana legayi lod lod debe bani baitul maqdis filastinin jamanenga antinta baitul maqdis kata kimba kambangenga isa wa tongona derenga isa wa kallinonga ya rabbi baitul maqdis arna sagandi kata silaminunga arno warjaga kallenga ano gondi idan awa leginere nga awa kalli isa kana yanka kebe gani ahim pandenga mana ane gwenga kafir sunta ane gwe ke kita maganta ken kalla wa hakada anda yanka ane nga daga na ayaren kempa ayaren kempa ne nga daga na kenga oku hakana nga ya kame yonki santa nga nan kenya kunda ane gwenta tinyando mukui imma kundu anda gabani suudi bani him pandeke anda gabani suudi bani ana suudan kanche nan kitanya kundu oki sahan to nya kallen nan kinye ken kan ga watun don gudi ga men ta kun kallen kun kallen da ga ba kama on ben amma isa alayhi salatu wassalam allah subhanahu wa ta'ala da kenya kaifiya anda anda yang ka angin na kenga daga na ma aya ka ngallen kan panga kairu sunda ti men mugu ahin ke kairu fuga na ken kita akalla bani atan idan allah subhanahu wa ta'ala da kenya isa daga na ga na yang ka kembe ngarni kata yemmunga yemmu kube masu jal ganyi agadi jarabi awarna kunye sonu nga kum masahin agadi ye sonu masahi wasa gani mogondi kebe ganyi ya ga jangiran tayi ya ga ganyi kebe gamai kebe ayu masahini iwasa gani mogondi igana sagi mogondi kende iwaken nogondi allah subhanahu wa ta'ala wa usanta kana wa hawinde na kata ya isaya nanti komoyugo nga kumbugandini dangani katu dangenta yambane dangani tukun komoya sasa muminun beruga kahinanga ikahuma me kata giden bangenga kuri bangenga akan daganonga kenga kubeno hebaka katu ta sere dangan tanga siti kani isa alaihi salatu wassalam muminun kane kata turiya kembrenga yajuj ado majuj iwa baka impanonga baka iganari sabariya hangeke impano ngarni na kemmini hallanko ngana erni kunga nyina kawa jiho honta e watini majinya ma yere nan kafa iga go kenya kenyan kefara alayhi salatu wassalam ati wujina su serbana lona arjanna sahaba nu ngaken ken kannen dikita ati ni killun ta gondi ya jujudo ma jujano hadamare munyani malikanu yeti jinnano hotano hadamare munyan tan wado hada kamranga iwabaka wa hakaza iga boyen maga ko allah subhanahu wa ta'ala gara ko mo gombe wa hum min kulli hadabin yansilun iga boyen maga nan ti ko duran killani singa nyem gidun kamma tintinganu ibakata suya anda mo bakata ke kille jamanya magabo jamanga na gaba ga bakatu nu ko be ga ti bugu dingrai wa hakaza ijen kani tambrenga iwa baka igana bugu in kada mu'minun nga kunga gidendi dullu kote ngaroni kamma wa hakada wa hisaru nyani kamma ambar golli kamma kita iran da ba kana daga no kosu ya no nyai ke faran ti sallallahu alaihi wasallam atimma in kolla bane nganya gan kanun takatiya dinan ta kame dinare kata ka kunga tata kame dinare kanne nga odan ta haka tanga na tanna jate kan sigabe nya haiken warni men kalli bane on sire ñagana aga logo logo 11000 12000 nu kenar na do haya ti be saba in kolla bane na ken iga uji ujine dinare ga kanuntenga mo gombe sasa in kolla bane na ken na ko ti am gombe ken na lingi dana uji ujine dinare kina axa dubanan be sasa hadamare mangara kan kansin nya wara ho wanda minna kane dulle man kita do watte dulle do watte ngana kita kan kansin tanya kan har harbane idan isa alayhi salatu wasalam aro mu'minunu ngai wala kadu kasana kati kamanga wi jungkon ni kamandanga ni dulle be ro tampe be gano gondi wa hakada hisaru ngi kamma jambranga allah subhanahu wa ta'ala awa nga awa ni e gannundi allah subhanahu wa ta'ala awa kudonga no ya yajuj no majuj awa nga lisu ko manten kannundi kudo kebara bun kannanga tana dangane an-naqab don ko do aroni kannundi isuka man tana kalla domiya nan kara karalen dikena kara ko mane kempe allah subhanahu wa ta'ala da ni se guma gunga kudo ken dari kannundi te suka man tana kalla domiya isuka na kara isa alayhi salatu wassalam ar mu'minununga wayan kana baka di wa baka indaru munyaka di dawe subudi bare hakin takan kita maganta ittimen do tebe ga bugi hatelli ga kara ada nombonondi munye ka sudde men tanyani wa hakada sutti min tanyani sugudi bane hakke inta ken kitta munyan kota nyaren kamma timen ngano nga o hakada ida non to indi ga di ga kara ya tan ceke ga sanki na do horendo hubetana kembrenga iwasa ga ne laga do ga sana katti kamanga gana laga do ga sakata tungkanga jalla jalalo awamani nyana awa yelinge nyugo awa ken ka ritini ke ago kan mogo ke awa kan mogo Allah wa ta'ala na kunyartini kunyalingu griminna Allah subhanahu wa ta'ala nda kullutu wa ma junuda rabbika illa hu Allah subhanahu wa ta'ala da murtin kuri gabondi kasondi woho نواس بن سمعان حديثا كبه هانو غندي كنتي سدي اندرا كوندي ولكن رواية نيغون سنا كوندي انتي ويوتو ني سدي جي كان غندي إذن يلنغو كويتو ني سدي يلنغو دي سدي هرسا kentimi bana نانو يغري koninta kano metime ngano nga kita wala kadu غاسنا كتا الله سبحانه wa ta'ala tunkanga kamite kanyugortini dorin takara an tara gana dorin komperanta an tara gana ayan kana munyan no kuntu ko tan kamma kembere nga hube gani ke dorin kompe e ke kamme ya amunyen nyankini kazala ka ko dungare mogo awamunyen kasu ko manten nyankini ko dungare ma makati ala kella wanyana na'am allah subhanahu wa ta'ala anda nga wajibi nyane makenna nya idan amunyen nyankini munyen kurana na ngunyanna to ko dungare mo kambranga allah subhanahu wa ta'ala ngunyam barke nga waken gandi ni kartai warni mu'minu num bane hay kem pagatinga allah subhanahu wa ta'ala ngunyam barke ca gandini katai awatinu ngunyan dangani puntindi annan barke nga anna kenguji ke faren da ko ni hadiya sahan te kan kanogonde sahih muslimu de ati kem pakatinga jamanga taxunu roman gernatinenwa eh, gernadim ke a jamanga taxunu na ñige gernati banenga ke gernati hunci bana honura karago kammun sasa igandaru ñimme kulla dangini karagoy me nga ŋuñanga itiremmeɓe bugandini barkengada ga korno mogonɓe jamañantaxunu na gernati bane ñiga gernaten pekene allawankitteke bumune kondu ka gernati banen korome kundu jamanga taxunu ken cirahunga ŋuñen bar kenga bugu moxonɓe ŋuñenga di xeerin jugu nga itirenɓenga sorono moxonɓe jamanga kenga taxunu gernati banen koromen cirahunga wa hakada allah subhanau wa taala a barkellono katimmanun kaxadi ken pakatinga ñogon katinta banen kamuta bane jamanga taxununa ken ñiga na banen kamuta bane kabila muma nga taxununa kenñiga tamisa banen kamundi bane kompollaki muma nga taxununa kenñiga alfakir idan ido ken allah wa taala palle kini ke kunga fatini burunya duna kunya kamma kunga me mundunu igame yagarin pinu do ko harun pay me yagarin pinu mogonɓe zan shahidunni kannanga isa danke hakati be hakene kaɗo mumininu nya sugaña nga iga killi telewanten kamma allah subhanahu wa taala maninya ada nga ada tembuji kamma rumanu bane gernati bane jaman na nyiga ñiga ti bane korome jaman na taxa qur'an ta kenda kendabarni nyogom bane ana jaman ñigandi na bana na kabila mu man nyigandi tamsa bana ana kompolaki mu man nyigandi idan kem pakati ngai ga kille tele wonten kamma allah subhanahu wa ta'ala wa khairi ngabe ngawa kenyang kandini kamma idan o ha mo gombe lenki o ha ta jini nan caage do halle na kille tele wonten mutu ho gaire lenki ho rante kitte mutu nan ti ke hajun to wonten nyani kube ndi kitte mutu anda to ma ban ko ra ko me to mu heddi ho do wa wi nan do tegen daga hamira hi go wanga hoganta keɓe maxa ken kallen ya kuɓe ga nan tu hoy maga hammi wa ta kunga amen taxa kum miskinuya banenta jama kitta huɓeragi nan ti ke hajuncuroa ike nyen ñen ta jama keɗinonga nonga asuka humante ɓe sahatajini huygoya kembirenga on do halle haqiqa haqiqa nye onan telongo tongun killen kamma wa hakada kebe hay kene ya. لأسقيناهم ماء غدقا مفسرون نقولوا تمنين الله سبحانه وتعالى قد جنكو أغمانا kenyana allah subhanahu wa ta'ala gada jinko nka jike kanna nga besu gana telo telonga tongun killenya kama allah subhanahu wa ta'ala ti wa nema nga benyan kandino kama nema nu ni kanna nga kaga duna nema nu islama nga halle kenni jinyai nga iwa kenga nga kandino o nga fondaga لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا owajjika gabenyankandini kammamaniya linaftinahum kudo okuni kun jarabi fihi ken nogondi owa kenyana kudo oni jarabi ken nogondi warna allah subhanahu wa taala agana ken nema gore kini jarabe nyaha kene okuga hamini mogonbe nanta allah gana watte ngaranga ni jarabe nga amma gana singa ben nga jarabe anta ben nga kina nga jarabe ñani higo kaga waran kamma kagani jarabe bilukum min shar wal khair fitnatan idan allah wan ni na khairin kinanga ko jarabe ni na toramanpoy go waran kamma mogonɓe allah subhanahu wa taala ti iwa ken kammi teke gabe yan kandini mariya kudo oni jarabi ken wandi كم فلتون كانتي ومن يعرض يم بيغنا بلي عن ذكر ربه بكي إكا من بينكوان مغام وهكذا مفسرون نم فانكانا كم من جو قرانا نكينا يم بيغنا بلي بكي إكا من بينكوان مغام يسلك الله سبحانه وتعالى كن كما اللوندني أصل كن نكنا نعرب نكنا اللغاندي نهول لوند هول تقطعنا إدخال الشيء في الشيء بشدة na hollondu hondi tukotenga kanya kenya ni asilk idan allah subhanahu wa ta'ala ti yasluk allah subhanahu wa ta'ala wa dini azaban yangan katedi sa'da yangan kate kebe kotengan tunkanga ken kamal londini yangan katedi yangan kate kebe kotengan ay gonunti tunkanga rondini yangan katedi yangan kate kebe gani segananga mana allah na kilifini nan tan cege gidenya kiyaman kota aranta segene ande tina segene na yere wa haka hakada gide ka gana wa degerun kaga wa ini ana kenye bada bada bada ay gonun kagati ayi geden bani allah subhanahu wa ta'ala na hitta na kenya no gonde ona te sa'ada ni kanna ma shaqqa kote on koni ado tampe idan yamma be gana balli baki kaman pin ko ngamma yasluk allah subhanahu wa ta'ala awa londini adaba yangan kate nogondi sa'da yangan kate kebe akotengan wa hakada yangan kate kebe mama inga nogondi sarani go kanti nasluku o warondini amma kanti yasluk kaf kana kenya sukununga idan المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا idan ohoga bugo aya keɓe danamani koyni nanti janka allah subhanahu wa taala agana nemankini serenga agana nemankini serenga angana halla koy baka nema ke maga antan tokkono awajigangan kateya kiñanga ko tengani oga haykene nemanu benu go kittendi monan cage do halleya neman ga hoga be kittendi oko asimmana na amma ga balaw be miskinun tamedi problem be ga ay mendi alle mun kibare yakkun kibare demban kibare hibe tan kibare gomnentin bange problem be ga mende allah me na kentu awa hatajina allah gana neman kini na nema ke barka sagundea kem palle yahudiyanun do nasaranun yi iwa dagana imi sirun nogondi wa sagane wa hilla kapten kaganyana allah subhanahu wa ta'ala di wa anna masajida. haqiqa agana tunanti misidunga lillah kunna allah bani adangan lil istihqaq misidunga kunna allah bani adangan fala tad'u kamaga qirndi mana kamaga batundi ma allah kaini allah ya ahada yembaneya na allah da, baneada awa ganaro misidu nogondi kamaga ho batu misidu ku nogondi maganda allah idan dunayimmedi sasa anayi sasa anga seren kan nogondi akanyana ayandallondi luwasendi an ken tanta luwasen kalisin kinni ken an daga na kini sere hube gallinganda yala awan tokki Ko n'o dere hakrenga anga seren dallondi kandi luwasenga anga tini tanta lo aten kinni kan anda kana tini sertanai kam mo ga ga ni gella allah subhanahu wa taala galle ganu misiru mo ga daga no hotana no batu kun misiru ni allah galle ona allah bani abati no gon misiru ni allah bani galle on ma hilla ka tan ni gon misiru ni allah bane galle on ma bidia ni gon misiru ni allah bani galle on ma limu ni no gon walakin len kan na misiru fay antini hitanani misidu ñuganna ñi honudo hilla nga mai walla misidu ñugo inaraga misiden ko kutuna kaburu ñugo nga. walla misidu ñugo o misiden dingiranya hayde sembe gume ñugo nari nanti ke haba karamona re jaba narondinonga nga misidu kallu nya mi nya la kallu nya walla hilla nga ma bidiyangollunganonga misidu ni alla bane aga lona alla bana ba tanonga misidu ni alla bane aga lona alla bane a ñamarungutunonga walakin alhalan bonoma kem palle mufassiruna nyugonuti ken oganati masajid jamu masjid amma ay gonunti jamu masjadi iti masjad jamunyani kunti wa anna almasajida haqiqa agana anti sujudi suhununga lillahi kunna alla bani adangan suhunu benu sujudenga nyani kamma abdullah ibn abbas hadithat likita hadithan tendim nanti faranti sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin ngenya mari nan sujudi su hunu nyer kamma mana kotu nyer kamma ala jabha alla de nyamari nan sujudi tangen kamma farangara tangen ko akore kati inu gunnenga tangen do nugunne kunni bane anga gonu ngalli gana sujudi tangen kana man nugunnan tarne tangen do ma makunna munyen kita hillandi wal yadaini ado kitum pille sikandi ini ado kurungum pilli nagatandi wa atrafa alqadamaini ado tambe kum pilli somo idan tangenni baneya kittum pilli kahay kanya sikkoya kurungum pilli kahay kanya karagoya wa hakada tambe kum pilli kun kaga kahanyamanimeya anyanyeruya idan ikuntamananni kannanga sujudi suhunu kunna allah baneya dangani kamaxa batenya allah tanandangani tukuncuhunuya maxa dunganga sujudini serndanɓe suda allah gahe maxa dunganga kidimande ñanana sera subato allah gahe kusuhunu ɓeno allah bane gadi kinanga moxon ɓe a bane a batutiya walakin ke tafsir ɓe ha kene ke tafsir sirani amma ho hana ke keñani ho jitantenga wa hakada misiru ni allah xalley sogenta kendi wa haka da ala suma na watali watu wiyan tun hakalin ne amma da misir tun kada min coyi kar ta du ya kuma haka da ɲogon kenda min coyi kar ta du yi na kar ta ala wasu ki yaha wa haka da tunanin yin kunda in na kar ta du yi ta shiro. maana na fɔ na yi ta hukumko. misidu nga misidunga hakikande allah galleni amma li tarif tuyen tababu dangana wora misiden dammin coyni katta serenga la garaba kayfinta ken nogonda wado hada masalan sotte wonanti sottedi miside ama alampetinan to kudagana batenya sottedi adangani mana natogo kono on tunu mogonɓe walla ona dingira ñigo ko onanti masalan onanti masjidu salam kulluku miside ama nan pati nan to daga na hota na batu o daga na kan nan batu Allah subhanahu wa ta'ala walakin to ko kalma ni non ga tuini mo gombe ba sun ta dikenga warni kayfare sallallahu alaihi wasallam ati salatu fi masjidi hada khairun min alf salatin fi ma siwa illa al masjid al haram sallengan kedan ke misida di ala o daga na madina o daga na fare ya batu lan kara misida kedda mi to kata bi le ta'rif tuyen dangani mo gombe idan basun tati kenga o kana misiren taga ona togoy gore aga tuiniti kenga mogonɓe basun tati kenga amma na seremba diga digamen na kenya kamma walla na nya waso honga kita digamen na kya okuni tide nyeli kei ana kundu ana kundu digamen na kya ke faren ti dunan ta gilmo soronga waso no misidun ta gandendi kasadi galla da nya kundu anga na kam mungari ya dan doru na kundu ya na kundu aya kondi na kundu akhi misire man ta ke ya misiden nyambayin ni kan nanga jaman na Allah batu tauhidin kamma sunnan kamma misiden nyambayin ni kai ida di kebe ha kene kan ngai gonu ngalla wa sunna ko nga janna nan to na misidun ta gona to golla la tam ta ti wota nai li ta'rifi tu yem bana ni kenna mana misidun ga baka me de mo gombe masalan ta ta wotin kera to na me ni misiden ni nti kam miside ati Allah miside daga kam miside anti kam miside ta Allah miside na ha ah? mana no ko ko ga men ni mu kumbe ni mana to na men eh, ni nun ka fu mi sidandi walla na to na men cha mi sidandi walla na to na men sotte mi sidandi mana wa ko ni ka ta na ga na Allah mi sidde la ga na mi sidde lemme ko na ti Allah halle re ya dan kene le ta'rif tu ye nya daga ni kema nan peto hota na ya anga go nu ngalli ta taftan den nya ga mi sidu nyimbe ga man na ga to ni ya de ko ga ma to le ya ari abaka me di kammo ha masalan tere fati sasa ya rabbi arno lagal mogon curon tere oti karsa hurin jalle nga nyane miside nda ti kam miside oti alla miside soron daga na kam miside amma o kana to ko ni ka nan ti kam miside fulana osko man dem bugu sankendi idan iskalun ta kendi basun ta ke warni faren na madina miside na ada kenda min to ka tabiya li ta'rif duyan sababu dangai wado hada idan allah subhanahu wa ta'ala ti misidu ma kunna allah da ngani kama dangane kamaga kire kiri kahini allah ya misidu kuno gani mana kama kamaga yambane batu kahini allah misidu kuno gani misidu munye ga tan ko ka ga da kadi munyi da sahaba nu ngara misidu munyi mo gombe nan tan nya nan be ngutu nan daga misidu munye nga bidiane leslin tay misira ngane munyi ka gona nanun karona jagon karona marun torona wutun toro bidiane fare sallallahu alaihi wasallam adi mi sidan taga na munyi amana karama ne kan amma haren na ferusia sahaba mun maka habara nan to haida kana kemi sidan munyi do mi sidan munyen ni kan nan andal ku to Allah dinan jalli anyame an munyen ni kai aga koto serebe kamma maken nan nya gbare aga neo serebe kan maken nan nya gbare to munni kai indun digame kitabin digame nyen lingun digame ti dalilin digame nyen hakrallandigame heti sawabandigame ñen idan misiru munyen tanyana nanti soronni biyen kututay misiru munyen tanyana ona gungundo nanun kari ma a karbanuga aga ñana doru allah ki kiikatoy ke fare ñan kiikatona kai. lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun adi misidan ŋuñi amake dabaradi ta kan dan tagandenconga misidi hana be gattaga silamagun gondi ara munyi ni jage makarano nama karno mi biye kuturi ndonga idan leslintay diga me aɗo hakrallanta gemme anta gemme a few hube gana de tinan tanya me nan nanti dalile way men tanong gumbu kalle do na kalle misir ni ŋuñuñi kanya lengi nanu mani mera kalla na. binu nduronga ko ina ti bare mandang an ti kan karai o kana kuru nan to ka to ona kono wona garen do kambira mankoniya itan misidu na da dangani oni taga alla dangani wa hakada ona bate nyidi alla dangani ma misiden taga nan tinga dimina baka dudi inti karta misiden de lamti kanya no hoga be ronali ngami sidi dinka dabar ni karta ya renga baka dinga mo gombe ngami sidi dinka dabar ni na dimina mbugu dudi karta dudi ni sidan taga ngami sidi dinka dabar ni ya kan kan do karta no so ana ko batta da Allah batu duram misiden di maga alla batu walakin lamti misiden bimba mo gombe an gana ko ina timisi da gantan maka me wato mun ko ni de wado hada alla kallan takatina ina ta timisi da ga kubenu maka anda kunya hasirawo wallan ni kon durunye wallan toran tanya de kempe de mun kon ne wala ona misidun daga ngani khalasin kan kamma Allah daga ni oni alla batino gondi lungu maga bati bannam maga batano gondi tuanam maga batano gondi tunkanyugo maga batano gondi ko maga batano gondi maga Allah subhanahu wa ta'ala wannan وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليهم وأنه لما قام عبد الله جمع كبه الله قمنا كنغا جري يدعوه أغا الله غل مانا أغا الله كادوا جنّا ننتنتو يكونون إغنيانا alayhi faren kamma libada sogo sogo lano me kamma mana sette settano me kamma libda ani kandanga igana honka huma humame na sogolo me kamma rabon kandanga ya tidikanya daga libda allah subhanahu wa ta'ala yaqulu ahlaktu malan lubada wa hakada libda aslun ni kannanga in tukubenu ko humantenga jarmtan koreni jarnde ke gorangana hanga yimpi ñugonunga lime kammanonga watini keñana arabun kannendi libdatul asad idan lugada ani kannanga mutarakiba setta me kamma idan ke tafsir hana be hakene ke fare sallallahu alaihi wasallam ken koto dangayi batunun nakhla gayna qur'ana qaranonga jinnanungari gada kannen mugu in suri ana ñorime iga faren terin kana iga hayni itintoa iga sette setteɓe kamma na paren payna terinka tafsiri hillandigumunti jinna numpeti ani kannan kaga ya kenni hadamaren munye dimma keɓe farenga da la ilaha illa llah nko kure sununka humamiya iga sette setteme kamma iga hame muruno akibarendi tafsiri sikkandi dimma keɓe fare sallallahu alaihi wa sallam aga kirndi katta tauhidinga jinnanunɗo hadamaren mun kahumameya iga set iga tintona setu setume kamma iga tonguke burun kana mogonɓe iga ke yimɓen kalli mogonɓe des fois munde ina hoña tonguke ga bakkano mogonɓe a jinnanda hadamaren me i tinto iga setu setu setume kamma tongun karne dangani nka allah tikkentanomiina tongun bangandiya idan tafsir nuña sikkoya onati ho hanake kanya no hoji tante ga kubano kaka igan tafsir nunya wa hakada tafsir sa'an to nyani wa annahu hintanu lamma qama abdullah dimma kaza alla ko menga kenga giri kenga ke fare muhammadiya sallallahu alaihi wasallam hada maran man to urgintan ni kannanga alla ko me da'uhu ada alla qillina batu kadu jinna nuntinto yakununa iganyana alayhi faren kamma libada sette settano yame kamma itintoy iga yoray mogonɓe nantintoy mogonɓe itintoy iga sette sette me kamma ho watininangarina adigan kannen katterinka alayhi salatu wassalam قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا كان دم بقريش نغرى فارم منذ ننتي ساسان تاغر هليا tawhidin a ke ga ko na na to ana alla ana ta alla mbaten ke to ona di nyabane ina li da ina tanga soronga ina ke ina sikirta mutu allah subhanahu wa ta'ala ta qul fara muhammad akwanna bangandi kudangani annanti innama ad'u rabbi annaman kanin kaman yagilli mana annaman kanin kaman banin nakanya batta wala ushriku ntahillandi kappa tin kamanga ahaja ya yembane takan ka tinkamanga baten nogondinna allah bane a tauhidin pai kene kai ke fara koni dangana na banga nannanta an ken koni anna allah bane a batta yembane kenga koro koro kenga nya hohondamminne an ken takan ka palle batende anna kona bangandi okulen kana kundu awa an tawhidi nyamma nyanga tan tawhidi ngan tawhidi mbangande annan tinkeni kai na Allah bana batan ta hoho kapai ngin karam ko munda menta wala Allah sigranga ngin paba munda nta wala Allah sigranga ngatun kan yugo munda nta wala Allah sigranga ngapanna munda nta wala Allah sigranga annan tigike kamma serenga nya hoho ndam binne saga ho nga maka baten bana an ken na ko da annanti nin kama mbane abata yam bane taken ka pay baten an angana bane ka walle baten nogon dan takken bono maka karaka made tenga hanga dunyi ni jahannam an ka gana ran ta baka kudai annanwa on daga قل إنما أملك لكم ضرا ولا رشدا قل فار محمد صلى الله عليه وسلم أقني دعنا ننتي إني حقيقة لا أملك إن كنت مرندني لكم أكون دعاني برا تورا ينكر أنت تورا مرنا أكون دعاني ولا ركدا كان لغا غلن تكمرنا أغدعاني إن كان هذا مرن من يقوى غمغو lan taga sankindini lan taga kannana lan taga torono lan taga nahana toran don an fuka humante ken gilli minna ken tu gilli njera ganta marna ga kundangani mogon be min garanta marni dangani kundunye lanta tora marna ga da lanta kande marna ga da aga ta tora marni da aga ta kande marni dangani serndam min no ta tawhidi ka kam magamba ga bagana ona nyana kundwa ona kata na bakade de benyadi ona nkata ona nyana kundwa anga tongunya kam ma gramba tendi de akembe ha digame ke kon naranta tora marni meda aranta na ha marni meda an kaga aranta marnanda allah subhanahu wa ta'ala rakute ngilla ke nyana khairi nyanda mana tana nyanda ngani maka kanu pew idan akoni danganan na bangandi dangani annan tinke lanta tora marna aga kundangani wa hakada lanta kande aga marna aga dangani kenyani ati innama ana basharun mithlukum yuha ilayya وعبد من عباد الله ليس إلي من الأمر شيء في هدايتكم ولا غواياتكم بل المرجو في ذلك كله إلى الله عز وجل إذا انتبه هيتلك يا لن تهو مرنا غدا مرم يعني أغا كان دي كن كتا الله غوايتكم أغا سم كن قاغا كن الله نقاغني كومي أغا مغو أغا غني كومي أغا مغو كان دي تغمغا aga tinaran ke sikirte ngutu agaranta kenna nka agaranta aga sikirte ngutu wanda ga قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا قل فار محمد صلى الله عليه وسلم أنت ننتي لغني استكندنا إني حقيقة كبها كنكي لن يجيرني hohon hohontinke kismin nin tanga min allah gelli nga yangankatenga ganaramuro ahadun yembaneya yembanen taga kundi kella gin ke na nin kisi alla kate nga agana allah yangankatenga aganagaruna yangankate warin kamma agatini taganke sigirte di ara gin araginke kisini kenga wala ni ajida nke tandini min dunihi gelli alla tananga multahada tuge ya التحد إلى فلان أي مال إلى فلان ملتحد أي ملجأ nten ta kitandini alla wuredunga mana alla tanankaga ya tuge dingiraya ke koni da annati sigirtenna alla maga nangarantingutu kenna alla maga yembanentanano aga diara ginkettangana alla ganaganuini ñangankata kentano wa hakada nten ta kitandini yembane gagai nanti higanan kitalla aga tugene katta ken kamanga alla nintangandana higanin kita tuge na kata ko kan tuge na kata Allah on daga inna balaghan min Allah wa risalati wa man ya'sul Allah wa rasulahu fa inna lahu jahannam fa inna lahu jahannam khalidina fiha idan kebe hakana ka sagaranga katta hilloy yero kundugani imma anna kanna katta kannanga in inni la amliku lakum darran wala rashada anna sagandi katta kenga akoni daga nan nan tinke la amliku tamarandi lakum awa ni barra tora ya mana tankin taguya wala rashada allan takande ni in kuni ta ho marna ni illa balagan maganta dindanga min allah nangiri gelli alla ya wa risalatihi ada age farin na gunu lana ke bane marna ndogo ni raga ke marna ken ni hinu hillal na alla digan kannenga na ken kinyanda gai ado ke farna go ga ga ken kininga na ken kinyanda gai lana ke marna amma kan den daga tan kun den daga ube tana landa ke marna idan ken tafsir hananga angana saga ndikaka ke yau walla kanga anna ni kata qul inni lan yujirani an kan kellantin ke hohontin kisini min allah gella kata yangan katenga ga na warin kamma ahad ya illa balagan maganta kiñandindenga min allah gri gelli allah ya wa risalat ada ke parnaku ni ke kisni ngana ke hu ke kiñandi allah gatinna ka ga ngana kunkini kembane ni ke kisni amma nanti ni kisni ken diga men tanonga fa allah subhanahu wa ta'ala ka ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka min an-nas idan imma anna sagandi kata aya hanake ya imma anna sagandi kata hillandi ya angana sagandi kata wana illa balaghan maganta tiñandindenga min allahi na gelle allahi wa risalati ada ke parnaxunun kena ke a marna amma kanda ndo sankoen kenta ke marnaxa dangani walla na sagandi katta kul inni lan yujirani keyam hohontinke oni kisini allah yangan katenga illa balagan maganta kiñandindenga min allah nangiri gelle allahy wa risalata ke farnagununga ke bana allani kisini amma nanti sererayin kisini nta har keñi sayne horagin kesininna ke farnagu ke a kiñandi ngama ken kiñandi allah ni ñangan katana idan angara sagandi katta hohoya walakin keɓe ganneogar lemmanda anna sagandi katta hohana ke qul inni la illa balagan magan takiñandindenga min allah nangiri ada age farinnagununga idan nkena ke amarnagada amma kanlen do sankuen kenta ken marnagadangani ken panna allah subhanau wa taala ti waman yasi llah yemme ada age fare kafiraguñagen kamma fa inna lahu haqiqa nara jahannam jahannamu nga khalidina alhala duma no anukunga fiha jahannamu imbeke gondi abada abada bada bada idan na minna allati fa inna lahu awa akamandangan akakati khalidina alhala duma no anukunga doro ada serbanen damirelli ti doro ada jamanda damirellu onati waman ya'sillah man ka kagene kadkenyo man lafdun ni mufradu nye amma manan ni kanna nga ken ni jaman nye idan fa inna lahu kanna man ke lafdun yarti khalidina kenda amana yarti idan allah subhanahu wa ta'ala ti yamma be gana allah di faren kuta kafira gunya gen kamma jahannamu imbe nyana kenda akama ni duma na ga jahannamu imbe ken ogan o wani no qur'ana di ayo sikano nga kunga ko ni nanti jahannaba lemme aganaro kafira gun hilla kafe munafaqa ko anda kinga jahannama dumena nogondi ayo sikki qur'ana nogondi ayana suratu nisaidi inna alladhina kafaru wa zalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum ولا ليهديهم الطريق إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا هلندي سورة الأحزاب دي إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا sikkandin paytana yere waman yasi llaha wa rasula fainna lahu nara jahannama khalidina fiha abada ayo sikki hakene ga qur'ana nogondi huɓenuga bangandini nanti jahannaba lemme andaro jahannaba a dumeniha setane ɓe ndari sigiti allah hinnen nan qur'ana hadamaren men biya bada tina digamo a konni tati allah hinnen nan qur'ana hadamaren men biya bada anan ñanga katana honne atawa yampanan maga setan a setanen pirin peti kengawa aga soron cankunna soron marta ni wara garen killen kamma walakin khalidina fiha abada o anyina allah subhanahu wa ta'ala da tan ku arjanna dungon kibaren bi ta se go qur'ana di warne arjanna masala kellingen ni tarondi wa hakaza arjanna min la qusegay amma jahannam in ban kibare kanya ni kenga ala tan ko ta si ko bana nanti khalidina fiha abada wa hakaza to anon jeherenga manini allah subhanahu wa ta'ala gara arjanna nyalla kusegiya na imben kaga nyalla kunyeriya ite allah na atu haqiqa ngani kebeya walakin allah subhanahu wa ta'ala gara haramara men tuhunu benu killiti kunni suhunu tegiya hateni suhunu kuste gibe killi finkenga hadamareme paten nogondi awago allati hadamareme ku suhunu segibe gan patendi ngadi killi fi suhu bane sugadi kengana golli arjanna laga bane wa muñina dangani idan suhunu tu gasu ko tandi suhunu kumba ne kunya taklifi na koy to watin kunna al a'dha'u taklifiyya suhunu ga ma Allah gara tilli pe ngari kamma kada kanya kamara kenya patendi suhunu segu wa hakaza jahannam li ga kanya Allah subhanahu wa ta'ala da kanya nyoruya walakin a hata jini hada maran men Allah ta ga do halleya hada maran man nan ma nya kebe ndalinga anda anga nya na kebe ndalinga anda anga konni man nan kaga do har kembe be hakene kaga kane ya akhi jamu hede groupe ni ko ni do me saudiya iwada kata jidda ya mobil nu hilli maka mobil nu ku hilli itin ta andi sorona ati logo ho di magambanu ni. sorona ati ro mobil su music ngai tan ni do kule do diranga me mobil be ga kane sobere ndi dangani sobere kenyi menwa mobile su soro na kata na di ati sasa ona hoye ke kar ona music ke kar ida music ni kar ati nga munda nan tanga kille ke di tu mobile nga bana no nga kan tanga munda nan tanga tu mobile nga ta ba ati sigin tanya nga yo atan ko diga nda sanga munda nyang kana kana tinjem maka sanga janga na de ati ba sun tadi iga tinya dingira nyuga kan nyang kada mobile banen di ko dana gir mobile banen ke di nalika hai ada sangen jonga ti mobilinga anata ka dora daga ka doro mobili kerin teke ti kya sanga na ti mobilinga mobilin kusan ta kayi mobilin nga ille soro kusti kibe ga mobili kanan ka kadi so fere ndo soron pilli kunkisi ke ga daga ke tawo kebe palasinga agari kane kenyan jogi kita aro kallenga me kita isuda hay e eh, itaro kallenga me sa to na seli so honko yoray kate na tarangani la ilaha illa allah na tanko music be ga ñimobili keya awayna ken musique sugen koni innati la ilaha illa allah ko ana musique ga sugen koni adi gallagaruña kannanga ganati la ilaha illa allah atunu lhashish xara siraburen kininga sura lhashish xara siraburen kininga namin adi garunya ke ay akara aga kara isu sagedo halle soro kunya isu sagedo halle nka uci biccinne soron karagi murti sagi mogondi atogo soron pilli kebe ga yan kana daga mobile hallanke kedi ado sebane atogo kuncoro hillibane wa kanden kamma kunga kanden kamma makotai goya igirna daga kati kafalle maka ito daga i misidendi idaga misidendi ado kebe ga togo kanden kamma igaraga misidendi salligillananda sallen kedi salligillanangara sallen kedi inafile itagu e, ido karange name sado almamin garni ma almamin gari almamin gari salli gillana nda sallen cigindi aka palle make magiri ada gara ati giri kuna mamma salli gillen mugo amagiri aga tay nu kube agenu ida fi dara ga dogo tor langa dogo toro nti yalla ga ita gonno kube a nonye igon ti sase ijidi kande nai. ikapalle mu hilli banen kara garama hun killen kamma iyaxenga banen li likara wa qur'anan karna wa salla kan iya henga ikira kai kaytingari igan kawa silamaxun isage soɓengu asage soɓengu tu silamaxunga ngad ada masala ke ni hodangan agar masala ke koɓe dangani ken kaxada ko na wajunnana ñugodangani nanti ke hikay na na keda kebe gara kibarin ti yande wajun na ke wajun na ke ti kenna ko ni lemne ke daga ni wa mundi na me ngari ay me na kissa ke ko ni danga lemne ti basun tat ina me ni lemne ke ga pati miside be ni ka palle makke ga pati miside be na me ni reng nka gelli ke ga na mungu ga mari tuzuru be ga di kibaren ko wajun na ke da wajun na ke na ken walla na almami ke khiri miside ngal mamen kiri tuzuru yar ne bunni na me ni nonye iwa kundunga ma kotanga tinye wajundananga ada yigon kiri a tanga tillemine be o dana me ñimisidendi na kammogo a pere kadiwa ata dangani ati yelle allah gana yampamaga e ati mani kaxancere ati leminen fadi ata fati ati abo ata fati kambire ata da bido tammiña eh, ntato français nga xelli mogonɓe gurfatul muanat kompe be ga dogotor langa i londi dino pete tan na buma pete tan ta bugu ha sobe tazun koni ha ghurfatul ma'anat sobe tazun koni ada bito taminya irenga bita tamundinya na ga pati kirna na kata ta ga pati na tan nyinowa atin nyino ata ga pati na diga lagarenga nya kebe ya anya ila qur'ana nya gara ga ina qur'ana karati dangani kadin nyon ko kimbaka ngana sallini kadin nyon ko kimbaka ngana sallini ida jon ko kanga o gara jon ko kanga no be ajera ne kimbanga iti yabo ati la ilaha illa allah ayon kun ko santa ka furu idan kena manu ko ne hadamaren me ma ta ku kuten kamma ma ta ku kuten kamma bada kute nan dume kuten kamma balaw nyani kaifiye hadamaren men na kuten da bare amma ngana kuten da bari saga do halle yarabe hakana ka allah subhanahu wa ta'ala ti wa man ya'si allah wa rasula kebe hakana ka ga fati la ma allah kutawa inyi music terin kana sira buri minne ka ta ga na likande nga magarni kara salama kun kamma ma diga lagarenga nyana la ilaha illallah do ken ta bu danga nga gonu ngallo kuda lemina ko nyoda bin nyoda ka nyoda injone nya ona tina anda ken nya me tubul la kan nyin tenya har ta nan annan jaga do halle alla yam fain nan bunga an tanga da injone be nya alla ne man nan nyurwan tangara lemina ko be nya ga do halle ya nan tubi an na tubi an alla ni tubul la kan nya ya rabbi arna tubu nyoto ko man tanga ni jampalle ona minna ولا ولا كان تفسير حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا ثم كانت حتى إذا رأوا كافر نبنو هكذا كي itoki dan ke marte do dan ke gare di dan ke kafir awadi mi ngarindi ma honga hokebe aduna iga ñineneti kenga kengani qiyaman kotai walla kengani yangankatenga fasayalamuna watu watuyini ken pakatinga man kanñemme kakani adafu kenga lampunta nasira demandanaya wa aqallu aɗo kenga loga adada jamaya iwarni kentu tun kanti ki kasra o kadi marta e kano gondi mi ganda hongari ho ke da Allah ginyina na tikenga kenga ni qiyamang ko tai walla kenga ni yanga katenga kem pakatinga iwatunu kebe de mandana lampun tenga ni ada de mandanon lo kenga ni warni kentu mu'minunu nya de mandanon lampun tenga ni jamal lo kenga ni watunu ikun kafir no ga de mandanon lampun tenga ni jamal lo kenga ni iwatunu kem pagatinga ko diamandanon lampuntenni kafir nukuani ko kaka diamandanon jaman logenni kafir nukuani allah subhanahu wa ta'ala ni mu'mininin diamandanonga wa hakada allah ni tun ka sembentenga huwa alqawiyyu dhul quwwati almatin قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له رد قل قال محمد صلى الله عليه وسلم أنك ننتي نغتندنا إن أجري إن كان تطويني ورني كان كان نغيزا ناترني أها قياما كان كم فقط أنك تنك قياما في بكم فقط ini ke ay ma adari nten tatuini aqaribun yala atin tanyani ma honga aqaribun ma yala hontin tanyani hokebe to aduna aga nyine na am yaj'alu lahu rabbi ma'aha nkama nganyongondindini kendangani amada hakatiya tengani latengani ntentatuyini nanti kiyamanca an ati atintenyani min kaman na hakati a ñana dangani kebe tengani ntatu amma warnu gona ka kunna ka mogonturonda kano kefara alayhi salatu wassalam jibril da tirndi nanti akbirna ani saa ati mas'ul anha bi a'lama min as-sa'il wa hakada gundugan ke goda tirni nanti mata saa qiyaman can ni kam pagati gagai ke faren ta daga ne wai haka innaha kainatun fama a'adatta laha ati qiyaman can ni nyanga nan pinne nginga nkanda mani mo gonto ni qiyaman can kane anga ha tintirlin anda mani suro nda kane hana qala ama inni lam u'iddu laha kathira salatin wala siyamin nke masalliga be mo gonto nda wala ni uhibbu allah wa rasulahu nkan jogoni nga alla munda nga alla fare munda nkoni do be hoɓe ka katta qiyamankota kenni keay fare farenti fa anta maa man ahbabta anke nga kayni da nga kan an ga kanu be kan kanu ambirene kan killenya kamma nga fare muhammadu munda sallallahu alaihi wasallam anga bidi andi tongo ani kenga wa allambaten na da nga hilla fe ndiya ni ke halle idan qiyaman kan ma maandu sugula ti kan pakati nga atu alan ta alla gaye la yujalliha li waqtiha illa hu allan ta kan kon ni ter ndambe sudan ta kon ta kon ndambe sula qul an kan tina jirin kan ta tini aqribun ya la tin tanya ni ma hon wa kebe tu ajuna aga nyine ne tikanga am yaj'alu lahu rabbi ma'aha yaran kama nganya wondi ni nadangani amada haga ta kebe la tanga din tatu عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إذا kefare ngara ke ko sallallahu alaihi wasallam ada koy nanti manin cigi ke kan tat wanni himu guncen kibare nyani ke ya alimul ghaib alla ni himu guncen tuananga fala yuzhiru anta inginde nyana ala ghaibihi himu gunten kamma ahada yambane ya himugunten to ananni allah bane anta yembane ingindini ko ni kamma mana anta yambane bangandini na himugunten to akunga na kini kenga kiyaman ka kabe akene ke himugunten ya ma tinin ca ma kina hakunga tempeti lebuya amma ka ngondi ta golle nda bare sada garni allah ni himugunten to ananga fala yuzhir anta inginda nyana على غيبه إهم وانتن كما أحدا يماني أن أنت فانكاد ولا نابريا ما قلت بقى من تنو إلا من يتبع من رسول فإنه يسوق من بين يديه من بين يديه ومن خلفه رصدا كم فلأت إلا maganta manirtada yemme kebe allah ga dunge kendangani na sugandi min rasulin gelle ke fareya kembirenga awa ken ñingindini to ñugonu kamma wado hada idan istithnau ñaha kene key illa man irtada maganta yemme kebe allah ga dunge kendangani na sugandi min rasulin gelle ke ya. kenga nya marika kita maganya hada mare me ayi awake nyingindini himu gunto nyugonu kamma kenga himu gunte allah ta yembane nyingindini ken kamma nka serebe aga dan tugandi nanya kefare ya imma malikiya imma hada mare me warni kefar ni la malika ngano hada mare mungano masalan jibril walla kenga o kefar ku to. agata huɓe sugandi awañingindini himugunto ñugonu kamma ken kaimme a suhede agana kama ñingindini himuguntege kamma a ñangi mogon paga huɓe ñanam fa innahu haqiqa ken allah subhanau wa taala yasluku awallondinde ñana min bayni yadayhi a kaman jommenagane wa min halfihi ada halle wasada manitantangandanonga aganan serebe hingindini himugunteke kamma a malikantangandano ngalla kane na malikantangandano ngara halle ken palle ana hingindi himugunteke kamma ana ken ñanamani yakudo sheitanu nammagar daga kamba no gon ana ken kudo yakudo na nammagar daga hotu ken gon idan to anonti da ku karo mani ya warni angaba hiburengana irini kattanga gamara an kana arinan palle nga nkatenga hamananni kannanga anu kuncuwa ke ke farabe hakene ke anu kuncu allah wa fantureneti malike anu ñayi iga tangandana aganayi ke fara keɓe ingindini himugunte igo kamma ana malike anu ñayi walla iga zini na sukomanten tanga setanu laganta tintenayi mogonɓe iga ho ñagambina nogondi kembirenga na ingindi himugunte ke kamma idan donga gum benu go maga modin talu benu go ma ga himu gon ton kon nuron do koye yala alla dunga kon kada ni sugan diawa paska hakala ko nanti alla ga su singin ni himu gon tan kamma ati illa man irtaba min rasulin ma gan tayyamma ka ba alla ga dunga kan na sugan di gelli kay fareya aha aku do ya yala adon bon talu kay faru wa ma alla di sugan wa. ina dalilan ko ya Allah ga dinya fara lu kube ina dalilan ko ya Allah ga disugandi lu kube aro jinna gumu ana katalla turu nyai ana hainu qur'ana nyadi korobu na maga nyogon kuru nyana maga manjaru nyana maga anande gerenya haini nande geren kara garen gerenya karna man ta na de gereke di billah alaikum man ta na de gereke di aha kirege ho ndano ta ande sundanonga ke gereke akarna kana kara tanyeme ya akhi mani ka gare ni keya kubenu ha kene ko kuni garantonye criminel nu dulle nyanda kuro kedi latamme o munde mbewa ha won tali wa kudo doma gum ko mandi radi dulle ngehe ha man man tanan di radi ndi latamme kana nga hokita mo gombe o tanan mi radi latamme ngehe mene aho gabe la latamme kai latamme kani hi kana ko santa halinga kitenda ran ta abaka kita parce que golla ni kubenu kada ita itali e ngen na ma ali ngen ku je kan ta golle be ida kenya ko da kubenu kada ita ina ka to itali ngen idan ana buga e ga Allah ta walla na ida to ko kande ngamara Allah ta walla me kande ngara nganga walla de idan manna dalila ko yoyi to hana annati yabo an ken ni kefare nyai hillanda annata Allah dan ken tugandia sikkande annati ke himugunteɓe ha kene ke ngara ko ngatangana daga espagne anga xaɗi sinkitano allah ga timindininga haxa a adin cu an ture timalikanu ñanda ken konoda bakai parce que ati fa inna yasluku min bayni yadayhi wa min halfihi rasada awan londinda ñana kaman jommena xane mana na da halle malikan tangandanonga rasada keni kannanga tangandano gen to dangi kenga ku sikki gona angana ku sabatindodangani a ñeme digamen tanonga ni ke fare ne alhamdulillah allah din jugandi awa mun dana himu kuntan koninda alhamdulillah aga himu kuntan ka koninda mari ka nyen nan tuwe no kuntu ko mantenga ka nyeme dalilan jabati ku ta kan da allah ti dako gara maka kebe ga ike do dinna nu yang golli ni do ta ngolli ni uronda angara bugu da halle nan to on nan ki dunya kun nan da ban ime ga kan tenta di ha amma ngara dunguta yi wuru won kan do ku hin dunguta yi wuru o kisma ko goda kan ko ro mon tan ba honni no ko ga janga nyanyi no kiti ame ga nyitten kinne ida kinu ho wano nga kenna yi gelli so ba bi dar no manelle ati burkina ni inda mo sin kanne mu kun ki wonne sagarna mellan ngai toronga de ti ku beru ga ko ho ma ka ge sukara idi yo kum mo gon tro ni namul limbu di di da ne di harli hara di da de ngara eh an kan dai ke gini zoro ngai jukun ju karan ke kata wani kun kan ya ahi me ma tan den ba nan ta ha ga diniye hi mu gun tentu ha Allah ta kullu ya alam man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah serengatini ke himuguntentu oku kaga ne ti agota himuguntentu jarginta kengade jargin no kuwa paske que ku kama nun na korto ndano ke farenda kuwa i kannanga ni katuti na ni kari anga tanga himuguntentu allah wa korto allah dan kari amanyemenowa lakin okuna ko komodigu ali na kundo a kappinun kamma ho kamma anga nyina nta parla nta lukurti ni me i go na anga nyina ma gara imme nge me da kengari nya gai ho ka masala na ti kenyi hakati to mu nyani rakenga aranta hari to konta hana anga na to konta tar gonda me ngaranta garna anta watu ati la sami ata inti ko alla nguna kai gara dunya ko inonga ati gara da bar ho hana we ta te eh, karamo anken da anda lo kamma aga tiri mo ga mo gombe ati ga irri kamma ti kuni ka uyun je sigi jena wo kitai ndaga sallallahu alaihi ha kun kun jamu yi an jamu angana ko ko soron lati bari manda wa soron di nan boron di ni na burun boron ni kanun kara manin di bugu. an daga ka ta ta idan nan toron ngarami an kin gati an ya gonya nan ta ngana daga tanne wa tare ko tun wana ka kande nan di kenyan kenyan ti kenyan da bolle ka dabar dabare nyani ko nyani o kuran tala ka ka kari tenga he nyanu kunyi me ko ini nyabu gandini nya nyana kundu mana mana ndigamu walla tenga he tunte tante hoy gwana no igati dini tandro menga e itangure ranga te hungure ranga hoy gwana no nga ite nyugani ga kututa ina susana te uke halla walli na ti te uke halle indare re gana re dambu ngana ta jaba inda jaba nga hobu gandinonga anga mabuteli nonga. tapimmanu anogondi anna sahimmanu bugandino parce que ɓe setanu ñangolle setanu ko ana wallano hogoni abakanonga an kenna tawa ñeme aɗa bugandi mangortiñe ŋure ada bugandi ana kunda ana kunda hohomayno keni setane ñe walla anati tidan korta tan nan kittelli ka nan kiñina me sellu mugandi kumme sellu setanu aɗo setanu ñangollini a setanu ko agara kumme sellu bugandi me selle man kittendannu koroma maka heti duna suwagina hinun tunan daga kane har to kwa ne do halle ton tage katta hiqa konga hiqa kuni kan nan hilla take ba ha tana nyo nyobu ni nadi walla na hinya walla wanu kuntu atana kundu atana kundu ya akhi kuma ko nan ngani. hi mugun tan to ago kenna Allah dangani aga na ganu na yingin yingindi hi mu tan na kem mo gon pai kene ke awadaron ta gunya na toron yugo no dangani darontaga awa yana ñana da masalan sare ata do kurenga ma iraqin jamane ngo wa min barin ma madina kenna ñu konno na goren eh, ka ta giden bangenga na umar to kutuba nda ya sare ata jabal ati sare ata giden bangenga ibugudo nonga kenga konno ka tina umaru wa madina allah da to agulladi agara digan be ko allah da tiñandi sare atama iraqin nga awa darontaxuñana honuda mi anda darontaxuña hube dangani ona hayniya a lundo qur'ana do hadisan nangemu nanti aha ada bujan konko jinkan mana ncalli nan nyangka ko bengiri ken ta ko ini nan tani woli de warni woli nun ni hillo kuna do Allah woli ni setan woli kenga no aranya na kenga ma Allah wolo ku diga men ni kenya alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah woli nun ni kwa be no ganya mu'minun nga nyallan kan nanon kagaya aga na serengari aga da gujan konko jinkan ma ko benga giri kama ga giri ka kamari shafiti ato gana serengari aga tere jin kamma o gana serengari aga kampi ko yeringa mo kamunda munyanna ato ma kai faide nanti Allah tere siri ani de ona gollu ko ado qur'ana ndo hadisa am fa es kai ni bani wa ke gollu na qur'ana ya kamma wa a gollu na hadisa ya kamma na ti a kana Allah tere siri ani ko gana gollum fa do qur'ana ndo hadisa nga ti bani kapunyen o ma ga wutu shaytan woni nyen shafi da ka rahimahullah hin kala kenyam mo wadi ti a na jinya bugandi ni jiran kollendi anan ta unni nu kolle nyadi na tiri tiri tanga tandan ta kolle lu kolle nga terne tanga anan ta unni nu buja nya kam manna nya gon te kanga binni nu dorunga setan ko an kusu ko man nga te ti kai vitanai amma gollun do qur'an do hadisa nga magga ma Allah wali ti setan wali nyen janda hogabe marta igana ngar wogara kai binne nya tanni anya meina ta watani kai imme anda ngara gara kenya mene imme anda ngara gara hudu mbugan da kan mene ati korte nyen ada hudu mbugan ni imme andi ngare setan na hudu la ti tendi jam kan wata lewa ha do ken jaba budanga ni mono hakren jaga ndi do halle iga kube no konno da urondo ke woli nu nyenu kwani oni golle do qur'ana do hadithan pai kun ngaranya bana alhamdulillah igamanya bana woni kamandun kallen pai wana to aganya ndambe betui aganya nge tuna imya adin kallen pa kana to wa adu qur'ana do hadis ngam bagam aganya terndam binne suka humantenga rakin aranta kon hibe nda hinne bananya ina kenye hita nai bitin na kai na kenya hita nai ay gono tanya ne imme ina kenya hita nai anno ari halan o ko woni len ko hayno ko be wata jini onan ke hetta widin kamma siri siri surtout hay sora be dan ta selo hotana kamma tawidin kai suratul jinna tene tauhidin bana kamma mona tauhid tauhid mara nan ko fara ga jamu kita tauhid anu hakene khair be di ma amena minna habduna kutenga karta karta nganti ma hay jamu bana ida tauhid tautu inta kabru bata inta kirte bata inta ho nda minna bata nonga tauhid ina kenya kamma alla ma jamu nyang kandi kamma fuhanu ta rahimahumullah ita la ilaha illallah harfu na ga ta haytene ko harfu be na ga ti be haykene tem an gana kiyen tagandi hilloa nawron tagandi hilloa ñamanime tagandunaxa tehewa la ken harafeya ilaha tiga mana kalma la ni kalma ya ilaha tigani kalma ya illa tigani kalma allah tigagani kalma kalma nu nagate iti la ilaha illa allah kalma nu nagateani ogana wuron tagandi hilloyna ken tagandi hilloya tagande sugadi kalma bane wa ken ni. idan la ilaha illa allah angana wutunangollitai 24 hour nogondi 24 heures nogondi awan kenda nguroncu norondini angana wutuna ngolli tay amma ngana togono an kenda nguroncu a ñanan maxa bitenga aso a ñanan maxa maxance nde ɗo sere bono nde ɗo lasamme do gajambur kute aɗo manamanan xibaren dubonga amma ngana wutuna ngolli ta aso a ñanan maxa sewoy ñayi e angane bakka ke qur'anan karange da anga hadisa e go anga ne bakka ke da anga mirni sallenga ne bakka ke da anga mirni sadaqin denga awatu noron dinan kana walakin oku angana ko inati tanda girsunka anna tauhidin bangando ko kuma ta ware girsunga anna tauhidin bangando ma ta ne ti ata na koronya kana tikka ti wajin be kai tafsiriya sa to on to ko bada hilla ka penno ko kitaba atahaddi serndam do saga ti wa himu unta nyatu aga kon nanda nan daga doru nonya lingan nanda ngani annan kereke kotai anna ke ya arin ayagi anna ke ya kundu ara dunya himugunten twananga ken toxoñene taxut an ken be ga saxa an ken toxoñene hilla kapana xamaxa karadi de axa gana kara ken ñanoxondi jahannabanaxa suda direct axa ganaro bakke xantaxanonga koy ngedigame ha alla men inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha to ken tauhid tawhid hohe to kan kawannewondine ana atamannan ke wana tana tauhidin kitabunga usulu thalatha nuku wala matn din islam wala kashu shubuhat nuku wala kenga he aqidatu tahawiyya dimenu wala aqidatu wasitiyya no dimenu wala kenga kitab tauhid kemme dimenu fatul bajidu nuku dimenu ngewana tana mu'minu sangan ta garna ande garna ko ta mannan ta garna terinka kenga hamma mogontu imma badagarange imma nakara hilla kapen kamma ardo kiskenga badanga tawhidin karna ma badanga kara hilla kapen kamma ke fare sallallahu alaihi wasallam adi kirnde kenya kirnde kefini kannan kaka kamma tauhid an anke nga katane salle kebe sume kebe jaka kebe anga ne hiju kebe ya kusun tan kusuntanna hana kan tanu honda so ni kan kannanga tauhid ke hanani tauhid ke da surani salle tauhid ke da surani sume nannaha anda surani jaka nan na nannaha anda surani hiju nan na ha ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إذا كاهي كفار تمرتك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ما كاوا نندنا قلوا بنيانا جسال لنا نغبا انتوم نغبا انجدا من نغبا قرآن درسين تنين مغا نغسون بنتو نغا كنيانا توحيد نغانتا مغا قفو أصول قفو ني ما توحيد كان كتاب مغا كان ما كتاب مغا نغاري نمين بكن جبابو دا كتوحيد بيها كنكين o ganarai onta wurnunan danga kamma moncigia ona buccin buccinninne kanogondi sereranta konni na nyama de nanta lenkada su kona ñema kentano sereranta tawhidun konni na ñema kefaru ku ga kirni asuriti na tawhid asuriti ne ma ko koni na nyama to ken cabudangani an ken ka angana tawhidin kita eh, har sa angana ko konno sunna gumunya dangani ta ana tawhidin kara he eh, igon kene sunna in kene sunna ni sunno kuma nyemman kuta me kan ga ko nan ta tawhidin karna wa an kan nan karanta abubakri wa an nan karanta umar usman ali wa ima tawhidin karna wa tawhidin kitabun po siran ni kan nan ga qur'ana amma nukube ga ni tawhidin diga me wona ti ken maka ka irnunye kambre ga ga ni o ku ka irnunga baka hilla ka pendi to ka asona ti ken maka ka irnunye wa man yasi Allah wa rasula fa inna law nara jahannama khalidina fiha bada ken maka ka nye. ko hilla ka panu be ko kuxa maxa sasa kunku kun nan to gadi nantokadiwa parce que kenu makka kafir nu ñakalley arjannan kibare ɓe xana rontatini kena aboubacar do ŋurubaar onati mun keno ya yala o o tele telemama tilka idan qismatun disa taxandi ñelgente ani keya on ndega ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا تفسير بيغا كآية داكت تفسير نكرجيا ولكن هغتي كمغو تفسير بان بيكا نيقوني ليعلم ألا كن منيا معنا نملي تانوnya nakungaraina kefare ke anturne ara kenya maniya liya'lama kudo fare muhammadu anafi

ladayhim kenga kefare hano kune wa ahsa alla aggesundi kulla shayin honne be suya adada jateya idan ke tafsir baren fata konni wa hakaza rajihun nika tafsir gab gab gab yanonga liya'lama kuro alla natu liya'lama kudo soron natu liya'lama hubetana walakin tano bangantenga allah da kenya mari aga ke faru kuru tin do faren batte malika no kunyana na anturnem ada ke ko ni faren nangani maniya mana ke ko ni menni kannan kaga ya illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfi rasada ada ke ko ni do maniya liya'lama qura muhammadun atu sallallahu alaihi wasallam an qad ablagu risalati rabbihim nanti kefaru hanonga idi kaman kefar na gununga da kunki ngandi ko ike gada tinyandi mo gombeya wa hafa anatu kadina nti alla gorin kati bima tonga da dai himu kenga ine wa hafa alla agesudi gosindani kannanga mana ajatendi alla iwatini ihsan ni kannanga ganni ni ganale wonjatene na ko tunyo tuna jate idan wa hafa alla gesundi mana ajatendi kulla shay'in wonne be siya adada jata ho kada allah subhanahu wa ta'ala gorin kati tay ho kada allah da sujjate har har maran min hin ka ne bayan na sujjate taniri to ka be ga bunne na sujjate taniri inte be ga sujjate taniri hada maran ma sujjate taniri ho wanda min na sujjate taniri allah subhanahu wa ta'ala ma idan allah be ga kundu yala kan kan kon tanan kan gollun turuwa anga hilla ka penya ranga simana allah ta tuwa anga bidia ranga simana allah ta tuwa anga munafaqa kunya ranga simana allah ta tuwa Anda no ho na min na suja ya na subo en kati wa haka na wafe su tu ganati gollu ma kiyama ko ta ya rabbi arnu al halan jurodi anna sutra ni sallallahu alaihi wasallam